Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a wannan karo akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a yaushe a ko ina kuma ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum sarfil hashin gumin lai tare da babaya ko makeri da masu ran abokan aiki muka dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yayin da a yau ranar asabar 23 ga watan fabrairun shekara ta 2019 'yan najeriya suka jefa ƙuri'unsu na zaben 'yan takarar shugabancin kasar da kuma na 'yan majalisu za mu kawo muku rahotanni daga ɓangarori da dama na najeriya kan yadda zaben ya kasance haka kuma bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda zaben ya wakana inda kuke lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce biyu sifili biyu biyar kada a manta a ƙara alamar tarawa kafin a jero lambobin. Amma kafin nan bari mu fara da shin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. shugaban najeriya muhammadu buhari yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara kada ƙuri'unsu a garinsa da haihuwa daura lokacin da aka buɗe rumfudan zaɓe a yau asabar sa'o'i kafin fara kada ƙuri'an an ji ƙarin fashewar wani abu a garin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya sai dai ba a tabbatar da abin da ya haifar da fashewar ba cikin gaggawa amma mayakan ƙungiyar boko haram sun sha kai hare-hare a garin na maiduguri a can wani gari da ke arewa maso gabashin najeriya ga kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayar da rahotannin wasu hare-hare daga masu sassaurin ra'ayi a yau asabar lamarin da ya tilasta wa iyalai barin gidajensu daya daga cikin 'yan garin da ke magana da wato taiwar tarho da reuters ya ce mun gudu baki ɗayanmu da matanmu da yaranmu da kuma sauran daruruwan mutane ya ci gaba da cewa yanzu haka muna cikin daji muna gudu jiya juma'a shugaba muhammadu buhari ya sanar da cewa za a samu tsaro a dukkanin rumfunan zaɓe a wani jawabi da ya yi wanda aka nuna ta talabijin a faɗin ƙasar shugaba buhari ya ce an ɗauki matakan tsaro a faɗin ƙasar najeriya don zaɓe ya kuma tabbatar da cewa mutane za su ƙada ƙuri'unsu ba tare da wata fargaba ba rikicin siyasa na zafafa a kasar yayin da 'yan najeriya ke shirin zabe wato sabon shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu a lokacin yakin neman zaɓen su wato 'yan jam'iyyar apc ta shugaba muhammadu buhari da babban jam'iyyar adawa ta pdp sun zargi junansu da yunkurin yin magudi don canza sakamakon zaɓe fararen hula biyu akalla sun mutu a kasar venezuela wasu kimanin goma sha biyu kuma sun raunata a wata gama da jami'an tsaro a kusa da kan iyakar kasar da brazil a jiya juma'a rahotanni na nuni cewa wannan al'amarin ya faru ne a yankin garin shabana wato grand shabana kenan wurin da venezuela ta iyaka da kasar brazil a bangaren kudu inda can ne 'yan asalin pemon suke shaidun gani da ido sun ce mutane na zanga-zangar nuna bacin ransu ne da yunkurin shugaba nicolas maduro na hana shigar da kayan jin kai a cikin kasar wani jami'in gwamnatin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'yan kabilan pemon sun wato fafata da dogarawan tsaron kasar da kuma sojoji yayin da jami'an tsaro ke kai taimako wato ke kai tankokin yaƙi zuwa kan iyakar da kasar brazil shaidun sun ce jami'an tsaron da ya sai amfani da barkonun tsohuwa da albarusai yayin da masu zanga-zangar ke mayar da martani da ta hanyar amfani da kwali da baka da duwatsu a wata sanarwa da fadar white house ta fitar da yammacin jiya juma'a na cewa daga kausar murya amurka ta yi tir da allah wadai da amfani da karfi da kuma sojoji na venezuela suke yi a kan fararen hula ana sayan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce shawarar da yanke na barin wasu ragowar sojojin amurka a siriya ba yana nufin ya yi amai ne ya lashe ba game da shirinsa na janye dukkan sojojin amurka daga kasar da yake magana da manema labarai a fadar white house a jiya juma'a trump ya ce ba zan shirya wato ba ina shirin yin haka bane ko kuma janyewa ba wasu 'yan kaɗan ne kawai a cikin adadin mutanen da muke da su a can trump yana faɗa wa manema labarai akan wato sojojin amurka sama da dubu biyu da suke can ƙasar siriya suna taimakawa yakin kurdawa a faɗan da suke yi da ragowar mayakan kungiyar is wasu jami'an gwamnatin amurka sun ce wato za ta bar wasu ɗaruruwan sojoji a siriya yayin da sauran kuma za su koma gida a halin da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump da mataimakin prime minister china liu hu sun kyauta zaton kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo karshen takaddama da ke tsakanin kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya yayin da kasashen biyu za su amince da ci gaba da zaman tattaunawar har kwanaki biyu. Baba ya kuma makere ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla da farko za fara buɗe taskar rahoton namu ne daga jihar Adamawa inda aka bayyana jam'iyyar APC da samun nasara a mazaɓar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. magoya bayan ɗan takarar jami'ar apc kuma shugaban najeriya muhammadu buhari kenan ke murna jim kaɗan da bai na sakamakon ƙuri'un da aka kaɗa inda jami'ar apc ta lashe a wannan rumfa da atiku da kada ƙuri'arsa wato rumfa da ke da taken ajiyar unit 012 da ƙuri'u 186 yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta samu 167 wato ratan da ke tsakanin su ƙuri'u 19 pdp presidential 163 164 kusan a iya cewa ma wannan ne karon farko da jami'ar ta pdp ta samu wasu kuri'u masu yawa a wannan mazaɓa domin ko a baya jami'ar ta sha shan kaya a wannan rumfa to wai koya jami'ar pdp ta ji da wannan kaya a rumfar da atiku ya kada kuri'arsa alhaji yaji gombe shine ko wakilin jam'iyyar a wannan rumfa. Ai ba kayan da muka sha aziz babu kai a matsayin dan siyasa gogen dan siyasa abin da wanda ne ke da yakinin yanayin zaɓe da kuma hasada na zaɓe. Ka ce ba kai tsakanin kusan ƙuri'u goma sha. To nawa ne da biliyan sau naira da manje zai kai kashe shi ya samu mu ji tsoro. a wannan ba su yi komai ba ka fahimta kun karbi sakamakon yanzu muna kan karba ni dai a matsayin na wakilin pdp na wakilin atiku abubakar na wakilin cibadu murtala na wakilin sarki tura adamawa ni na amince da abun da aka yi domin ni na tsaya na jajirce na tabbatar an free and fair election yamma dai zuwa yammacin wannan rana kamar da rahotanni ke cewa akwai wasu wurare da dama a kudancin jihar taraba da suka hada da cinkai wanda kawo yanzu ma basu ga jami'an zaɓe ba kamar yadda wannan ke cewa. Kana magana lawan ne lawan bawa kai. To yanzu haka na kusan karfe bakwai saura mintuna kana agogon Najeriya da yammacin nan. Me ke faruwa wajen kun samu kun yi zaɓe? Ba mu yi zaɓen ba tun da safe mun za ka mun tafi mun tafi wani gaskiya ke nan sau uku yanzu aka shigo mu ce kai tun sannan ana sallar gari ba ga mutane sun karu a bakin kasuwa mun dawo ba a kwati. Me suka ce muku? Sun kai mu a kwati mu guda biyar ne a cikin kai ne sun kira su ba mu guda uku. Mun kuma mun ce musu a kuɗa zai mu tafi da shi ba za mu mutanen garin mu mun bara zuwa a wurin ba su kuma sun ce dole sai mu bar mutan kwace guda su a wurin amma kuma su ba mu takarda mu sa hannu akan su ba mu kiyar ne duk kuma ba mu yarda ba abin da kuke da suke na to wani hali ake cike yanzu ku da ba ku yi kada ƙuri'a ku ba yanzu Allah kyauta. Koma da menene dai yanzu ko ana ma ci gaba ne da hada hancin zaben da aka kada a wasu wuraren Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai jihar Zamfara inda sai ranar jajiberin zaben ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta amince da jam'iyyar APC ta gudanar da zaben a jihar. Ga rahoton Murtala Faruk Sanyina. a akasarin magoya bayan jam'iyyar apc a jihar zamfara sun wayi gari ne cikin rudani da rashin sanin hakikanin shin waɗanne 'yan takara ne hukumar zaɓe ta karɓa bayan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta abuja tsakanin 'yan takarar ɓangaren gwamnan jihar abdulaziz yari da kuma na 'yan takarar nan takwas da ake yi wa lakabi da g8 to sai dai hakan bai hana su yin tururuwa ba zuwa rumfunan zaɓe tun wayewar safiya har ya zuwa yammaci da aka rufe rumfunan zaɓen gaskiya mun sha waya saboda ga rana kai yana zafi ka ka kai ana ta ya mu cewa ba a samu ranji ba ba a samu haɗin kai sosai ba kayan mu fara ga jiwa ƙura'a amma yanzu mun gode ma Allah da gashi mun fara jiwa ga hannajeho. jeho kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya zaɓa mana shugaba adali sunana Ibrahim Sani Talatan Mafara to lamari yana ta haya da kyau da kyau insha Allah ba dai wata matsala har yanzu tsaikun ba wani abu ne da wajen raba kayan zaben ne kuma an raba insha Allah komai yana ta haya daidai insha Allah to sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar wanda ya jagoranci iyalinsa suka jefa ƙuri'a a mazabarsa ta gidan malam isa da ke garin talatan mafara ya ce 'yan takarar da hukumar zaben ta karba a bayyane suke. wani bangaranci a cikin jami'ar apc kuma waɗanda suka yi zaɓe suka ci zaɓe sun je kotu kuma kotu ta tabbatar masu suka ci zaɓe zaɓe saboda haka babu wani bangare da kotu aminta da shi banda waɗanda suka yi zaɓe suka ci zaɓe wanda ga al'ada ne idan ka nema baka samu zaka je baka ji daɗi ba amma ba koyaushe ne zaka nema ka samu ba in baka samu ba yau gobe zaka iya samu wannan abin da kotu ta yi ya yi daidai da abin da muka kai a kotu cewa mun yi zaɓe kuma zaɓenmu ingantacce ne kotu kuma ta yarda mun da abin da muka yi. A can farko dai labarin karɓar 'yan takarar na APC a jihar Zamfara bai yi wa 'yan jam'iyyar PDP a jihar daɗi ba. To amma ɗan takarar gwamna na PDP a jihar Bello Muhammad yana ganin ba wani tasiri da wannan zai yi a zaɓen. Ko kaɗan ba maganar sayan gwiwa a wannan domin mun shiga takara ne tare da duk wani ɗan jama'iyya wannan abu ne mai sauƙi sun shiga takara mun yadda a je a gwabza a gani wa allah zai fitarwa abu na muhimmi shine mu yi imani da cewa allah shi zai ba mu wannan mulki ba wani ba mun yadda gwamnati na da kuɗi tana suna da gwamnatin tarayya suna da ta jiha mu ba mu da su amma muna da Allah sannan shekara ta 2011 lokacin da shi gwamna Abdulaziz ya ci zaɓe ba su da gwamnatin tarayya ba su da ta jiha amma Allah ya ɗauko shi ya ɗora shi bisa wannan gwamnatin don haka Allah da tarihi zai maimaita kai dai sannan idan Allah ya yi ni gwamna ba wanda ya isa ya tare ba wanda ya isa ya hana in zama gwamna. Sabanin hasashen da aka shayi dai al'ummar jihar sun fito sosai a lokacin zaben duk da cece kucen siyasa da kuma kalubalen tsaro da ke addabar jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya to a gaida murtala faruk Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC shiyar Arewa maso gabas ta kama shugaban karamar hukumar Deku tare da kansila bisa laifin ƙoƙarin sayan ƙuri'u. Wakilin a Gombe, Abdulwahab Muhammad ya zanta da kakakin hukumar Malam Bello Bajoga kan wannan batu. Ya eh, lallai kamar da ka san sanarwa ta gabata a baya mun wayar mutane kai da su ido su taimaka mana da bayanai lokacin da suka ga ana batun sai da ƙuri'a ko dillancin sa ko ba da tushiyar baki domin ya yi tasiri a cikin harkar zaɓe to su gaya mana don muna da hurumi a kai to an kira jami'an mu an zaibunta mana cewa ga wasu nan suna raba kuɗi ba mu kasa a gwiwa jami'an mu suka fita suka tafi har garin da ake magana din suka je kuma suka samu suka kama kamun abin da kamun ake cewa hannu aka kama mutum dumudun cewa shi ana ba da kuɗi domin a juya ra'ayin waɗansu su zaɓi wani ɗan takara to wannan ya kai ga muka kama mai yi ɗin, wannan kuma shi ya kai ga dalilin kama mai yi ɗin ya kai mu ga kama shi kansila da ake magana har kuma muka gayyato shugaban karamar hukuma shi ma muka kama shi yana hannun mu muna bincike akan me ke me alaƙar su wani rawa suka taka a game da wannan al'amari wani abu ya faru a jihar Bauchi kamar wacce karamar hukumar ce karamar hukumar dukku ne shugaban karamar hukumar da na duk suna hannu eh kwarai ma kuwa kuma banda wannan ma akwai kame-kame da yawa da muka yi a cikin garin gombe din da kuma shiyar mu na gombe wanda ya hada da taraba da bauchi adamawa wanda idan lokaci ya yi daga baya za mu bayyana matsayin masu duk kan batun almudana duk akan dai batun harkan koriya ne to madalla kakakin hukumar man bello bajoga kenan kan wato kama waɗanda suke ƙoƙarin sayan ƙuruto Allah ya kyauta a gaida abdulhab da wannan tattaunawa To kowace rawa mata da matasa suka taka a zaben da aka gudanar a yau Asabar nan ga hawa Umar daga birnin tarayya Abuja. A yau Asabar ne dai aka gudanar da babban zaɓe a duk faɗin Najeriya duk da ƙorafe-ƙorafen da ake yi na ɗage zaɓen na tsawon mako guda bai hana mutane su fito su kaɗa ƙuri'arsu ba. Da yawan lokuta an fi tsammanin yawan ƙuri'u daga ɓangaren mata a wannan karan ma ba a bar su a baya ba domin sun kasa sun tsare. suna na Maryam Ibrahim. An yi wannan kada kuri'a alhamdulillahi. Mata da yara da masu ciki masu goyo har guragu alhamdulillah sun fito wannan kada kuri'a. Sunana Hauwa Musa Dan Tsoho. Wallahi na samu daman kada kuri'a. A wannan karon kan ba da wasa aka yi ba kowa ya fito domin wa'yansu ma tun karfe hudu suke nan. Sunana Binta saji Umar. Mata na ban mamaki kuwa sai dai matsalan da aka samu ba su samu sunayensu a nan gurin ba. kuma alhamdulillah har yanzu ga muna mun kasa mun tsare. sunana ya awal to alhamdulillah mata sun fito da matasa su ma sun fito tun safe suke fitowa kuma alhamdulillah mun kada mu kamar yadda ya kamata mun kasa mun tsare ne mu ji sakamakon abin da aka samu. Sunana Hajiya Binta Lere. Eh mazaɓa gaskiya kwanmu da kwarkwata mu mun fito da mu da mu da kuma sauran mutane. Amma abin da bamu ji daɗi ba shine akwai wasu da yawa mu ƴan uwan mu maza da mata wa'inda ga sunayensu ga hotunan su amma da aka zo in aka duba cikin takardun ƴan INEC sai a ce ba ka ba za ka haɗa ba. Kuma sannan yanzu su kenan an hana su su na zaɓe ba a ba su sun ba. Su ma matasan da ake ganin ana amfani amfani da su ne a bangar siyasa amma a wannan karan karatun ya sha bambam. Abubakar, <laughs> actually lotin happen an yi zaɓe kowa ya zaɓe lafiya. Muna jira ne a fara counting. Gaskiya an fito da yawa gaskiya an fito zaɓe da yawa. Idan muka kwatanta yawan matasa da kuma waɗanda suka manyanta suwa suka fi yawa. Gaskiya matasa sun fi yawa. Kwade suna na Yunus Abdullahi. Eh alhamdulillah an riga an yi zaɓe kuma an kammala. Yanzu abin da muke jira a kirga ƙuri'a a gaban mu san abin da kowa ya samu insha Allah matasa sun yi kokari an fito kuma an yi zaɓe lafiya lau haka zalika a bisa tsari idan ƙuri'u ta saura akan ya gane ko a ƙona to amma a wannan karan jam'iyyar gwamnati da wasu jam'iyyun adawa sun yarda an ja biro akan wanda suka rage akwai ƙura da sauran sosai to dama muna sa ido ne mu gani na farko duk ƙura da aka fara akanta aka ta rage za a yi kansil ɗinta wanda sun yi kansil din mun gani doka ta tare da cewa idan ƙuri'a ta yi saura za a sa mishi jallaji a gada a sa mishi bayro a kansilin din shi abin dai jira a gani shine yadda hukumar zaɓe za ta tattara sauran ƙuri'u na jihohi don ta ayyana sakamakon zaɓen hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida hawa Umar to daga Abuja Najeriya sai mu dawo nan birnin Washington DC inda abokin aikin mamula ya zanta da Dr. Usman Muhammad kan muhimman jihohin da kowane dan takarar shugabancin Najeriya ke son ya samu. To eh, Mamu Lalo wani al'amari sai Allah amma ga dukkan kididdiga da aka samu a jihohin da za su nemi wato neman zaɓe wayannan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kamar sun samu galaba ne a zaben kwarai ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne wato kano bari mm. fara da kano tukuna mm. kano tana da jimilan ƙuru'u miliyan biyar da dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai da ɗari bakwai da arba'in da bakwai wannan kiyashi ne daga inec kaduna tana da miliyan uku da dubu ɗari tara da talatin da biyu da ɗari hudu da casa'in da biyu lagos tana da miliyan shida da dubu ɗari biyar da saba'in da ɗari biyu da casa'in da ɗaya to kaga nan jimilan jihohi duk jam'iyyar da ta samu galaba akan wannan duk wacce ta samu rinjaye a nan lallai babu shakka ta kama hanyar neman lashe zaɓe. To shin yawan taron jama'a a lokutan yakin neman zaɓe yakan yi tasiri kan sakamakon zaɓe? Wato adadin mutane shi ke nuna cewa ga ɗan takarar da zai ci nasara? Ba wannan taron ne, akan koyi hayansu ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna ƙasa domin domin a tsoro. to saboda haka ba wai taron yuyu ba ne a'a wanda suke da pgc suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shine kuma wani wani nazari daban idan muka dauki tsarin mulkin karba-karba da ake yi wasu na hangen atiku ya dauki peter obi ne da nufin idan ya kammala wa'adinsa sai mikawa al'ummar yankin ibo shi kuma shugaba buhari yana tafiya ne da oshibanjo da nufin wa yarbawa idan ya kammala kuma ga dukkan alamu dukkanin bangarorin biyu sun nuna kwaɗayin hakan wato tsakanin su iba ɗin kenan da yarbawa a iya cewa kenan ha an fara fafutukar wanda zai karbi mulki tsakanin waɗannan ƙabilu biyu to madalla ni na ji daɗin wannan tambaya tambayar nan yana da nasaba ga cin zaɓe da kowane jam'iyya za ta yi na ɗaya kenan na biyu sai mu ɗauki jam'iyyun ɗaya bayan ɗaya idan apc ne ta ci babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddacin shugaban kasa mataimakin sa sun banzo ya je yi mai a kasan ce su fito da kansu da kwarkwatan su su zaɓi apc da buhari ya gaya musu ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban in ka duba yanda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa sinibu yake takawa babu shakka in ka haɗa lagos ogun oshin ondo oyo ikiti yadda na baka ƙididdiga na gaya maka miliyan sha shida ne da dubu ɗari biyu da tamanin da biyu. uwa ɗaya uwa ɗaya ɗaya uwa ɗaya ɗaya kabilanci Wannan haka yake an kammala sauraron tattaunawar da abokin aikin Muhammad Lalo yake nan da Dr. Usman Muhammad kan wannan zaɓe. To masu raro yanzu za mu ba ku dama ku ɗauki wayoyinku ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abin da muke so mu ji gare ku shine ya ta kasance ya wuka da ƙuri'unku a inda kuke a ko ina kuke. Lambar da za ku kira ce biyu biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Eh, Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Malam Bello a gurguje ya zaɓe kasance a inda kake. Gaskiya Kaduna alhamdulillah an yi zaɓe lafiya ba ta shi hankali ko karam. Sai dai shi hukumar zaɓe akwai takasa da yawa wajen tantance na'urar nan. Saboda haka amma zaɓe ya yi fi an yi zaɓe tsakanin da Allah kuma Ubangiji Allah ka ba mu zama lahiya ka zama kwanciyar hankali. To Malam Bello mun gode kwarai da gaske bar mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger? Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ya zaɓe kasance a inda kake? To gaskiya zaɓe za mu ci alhamdulahi a 'yan wanda suka samu suka yi zaɓe saboda sakamakon ba samu rajistan mu ba. Me ya faru? Kai ma kana ɗaya gaske wanda ba su je sun karɓa ba ne ko wanda ba su yi ba? Kwata-kwata ba a yi mana ba. O kai ne waɗanda ba a muku ba. To Malam Ibrahim. Mhm. Mun kawo. Eh, kana tare da Malam Ibrahim? to da alama ta goce to bari mu je katsina wani ne akan layi da katsina halilu katsina ne to malam halilu ya zaɓe kasance a inda kake zaɓe alhamdulillah amma ina nan lagos to ka kare ƙuri'a a lagos eh na kare na kare ƙuri'a alhamdulillah zaɓe ya yi daidai wallahi to madalla mun mun gode da kwarai da gaske da wannan da kira da kai mana a ah, bari mu koma jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Abdullahi Aliyu ne daga Neja. To Malam Abdullahi kai ka kada kuri'a a Niger? Gaskiya ban yi kuri'a ba sakamakon dai bani da katin zaɓe amma dai sun hadda muke zaɓe gaskiya zaɓe ya gudana alhamdulillah. Me? Kai maka ɗaya ga cikin waɗanda ba a yi wa rijistar katin zaɓe na dindindin ba? Hello Malam Abdullahi kana tare da mu? Ina tare da ku. to kamar kai ma kana daga cikin na ce kai ma kana daga cikin waɗanda ba a yi wa katin zaɓe ba a'a mun kana magana da mutala rufa a ciki sai Allah daga nasarawa to mun gode to nasarawa wane daga nasarawa to da alama nasarawa ya goce wane ne akan layi to to shi ke na rike layi yawa wane ne ya sunan malamin daga na kake kira Ibrahim Ibrahim Belgrade a Tarmawa Local Government Yobe State. To Malam Ibrahim daga Yobe ya zaɓe wa kana anan ɗan kashe rediyon ka kuma da Allah. To alhamdulillah na koma gefe. Kana ji ba? Muna jin ka ya zaɓe ci a inda kake. Mu a ƙaramar hukuma Tarmawa Local Government mun yi daɗin tsarin nan da aka yi na raba wannan akwatuna a je mutum a tantance shi a take a jefa ƙuri'a mm. mun ji daɗin wannan abu ubangiji Allah sa wannan ya ɗore. To amin ya rabi mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim bari mu je funtuwa wani akan layi daga funtuwa. Umar Usman daga funtuwa. To Malam Umar Usman ya zaɓe ki a nan yankin naku. Na zaɓe ya kasance lafiya lau alhamdulillah. Kun je kun kada a ba wani rigima ba komai komai lamin lafiya? Mun je mun mun je mun kada kuri alami lafiya ba a wani tashin hankali. To mun gode Malam Umar Usman da wannan kira da kai bari mu je jigawa wani ne akan layi daga jigawa. Hello na jigawa kana layi? To da alama layin na jigawa ya katse jama'a ku kira mu ku bayyana mana ya zaɓe kasance a inda kuke kun kada an ko ba ku kada ba. To akwai mutum eh? akan layi wane ne akan layi daga ina ake kira kuma? Daga birnin Kebe daga birnin Kebe. Daga birnin Kebe a sunanka? Muhammadu Sani Balala Kwatar. To Muhammadu Sani ya zaɓe kasance a inda kake? Ka kada ƙuri'anka? Zaɓe alhamdulillah ya bada sallah mun gode mu Allah kuma na je ta alhamdulillah. Zaɓe ya kyau. To alhamdulillah babu wani rigima ba komai ko? a ba wani gama komai alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah to Allah ya ƙara wanzar da zaman lafiya mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka to jama'a layukan to mun samu kira daga plateau wane ne akan layi daga jihar plateau Musa Akuyan ne ya kiran ka daga Fobor Jos East. To, Malam Musa ya zaɓe kasance ka kaɗa ƙuri'anka? Gaskiya na kaɗa ta alhamdulillah cikin kwanciyar hankali kuma ba wani tashin hankali mun yi zaɓe lafiya a nan Fobor. To, alhamdulillah mun gode ƙwarai da gaske ma Musa bari mu je Adamawa wani ne aka layi daga Adamawa? Ni ne Ali ne daga Adamawa ganye. To, Malam Ali ya zaɓe kasance a inda kake? zaɓe ka mun yi lafiya lafiya ba wani abu kan. To ma da lababu wani rigima ba tashi hankali ba komai kun zaɓi wanda kuke so. Ba wani rigima ba komai mun yi zaɓe lafiya mun gode Allah. Sai dai kuma a jira sakamako ko? Eh, muna jiran sakamako Allah kuma ya zaba bana mafi alheri to malam ali mun gode kwarai da gaske da jin cewar kun yi zabe lamun lafiya mun gode da wanda suka samu dama kira su bayyana mana ra'ayinsu waɗanda ba su samu dama ba kuma ranar litinin za mu sake ba ku dama ku buɗe layukan ku ki ba mu buɗe layukan mu kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku mun gode To madalla yanzu kuma lokacin za mu kawo muku labarai amma wannan karan a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara kada ƙuri'unsu a garinsa na haihuwa daura lokacin da aka buɗe rumfar zaɓe a yau asabar yan sa'o'i kafin a fara kada ƙuri'an an ji ƙarin fashewar wani abu a garin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya sai dai ba a tabbatar abun da ya haifar da fashewar ba cikin gaggawa amma mayakan ƙungiyar boko haram sun sha kai hare-hare a maiduguri din. fararen hula guda biyu ne akalla suka mutu a kasar venezuela wasu kimanin goma sha biyu kuma suka raunata a wata arangama da jami'an tsaro kusa da iyakar kasar da brazil a jiya juma'a rahotanni na nuni da cewa wannan alamar ya faru ne a yankin grand sabana wani wuri wato wurin da venezuela ta iyaka da kasar brazil a bangaren kudancin kasar To madalla a gaishe ka da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya na gabatar da shirin da kuma Salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Keith. Ni sarfi lahashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.